magabata suka fi faɗansa sama da su yi addu'a sama da su faɗi ba lamma ba in bai wa bai da ya suka fi faɗar wannan saboda ya kunshi irin wannan yabo to sai na uku shine hadisin Ali abu bali Talib hadisin Ali na Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wanda ma'abota abin nan wanda imam muslim ya rawaito shi imam muslim ya rawaito shi a cikin sahihinsa yana cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana faɗa a sallarsa yace wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana min al-mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu وبذلك أمرت وأنا أول المس... وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وليس شيء الدعاء آدم صلى الله عليه وآله وسلم يكثر شيء نايك بين سيدنا علي يجي شيكما عبيد الله إما برافع يجلك وجنسا عبيد الله إما برافع يجلك وجنسا توجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ناقص كنتر دفسكاتا ga wanda ya halicci ya kage halittar sammai da ƙasa hanifan ina mai karkacewa dukkan wata barna ko dukkan wata shirka wa ma ana minal mushriki kuma ni ba na cikin masu shirka inna salati wa nusuki lalle sallata wa nusuki da yankana ko da ibadata wa mahyaya da rayuwata wa mamaki da mutuwata lillahi rabbil alamin dukkaninsu na Allah ne ubangijin halittu la sharika la ba shi da abokin tarayya wa bi zalika umirtu da haka aka umarce ni wa ana min na kuma ni ina daga cikin musulmi Allahumma antal malik ya Allah kai ne sarki mai cikakken sarauta la ilaha illa anta babu abin bautawa da gaskiya sai kai anta rabbi kai ne ubangiji na wa ana abduka ni kuma bawan kari. ne zalamta nafsi na zalunci kai na wa taraftu bi dambi na yadda laifi na fafirli zunubi ka zafarta min zunubai na jami'an gaba daya inna hula ya fura zunuba illa anta domin yadda al'amarin yake babu mai zafarta zunubai sai kai wahdi ne da ahsanil akhlaqi ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyan ɗabi'u la ya yahdi li ha illa an babu mai shiryarwa zuwa ga mafi kyan ɗabi'u da halayya sai kai wasu an nisa yi a ha ka kawar mun miyagun ɗabi'u la ya fa an nisa yi a ha illa anta babu mai kawar mun da miyagun ɗabi'u sai kai ilai labbaika wa sa'adaika ansawa gare ka bayan ansawa ɗa'a gare ka bayan da'a wal khayru kulluhu bi yadayka wal khairu kulluhu bi gaba ɗaya na hannunka wa sharru laysa ilayka kuma sharri ba a ba jingina maka shi ana bika ni ga ni gare ka wa ilayka kuma zuwa gare ka tabarakta albarka dukka san yawaita wa ta'alaita kuma ka daukaka astaghfiruka wa atubu ina neman gafararka kuma ina tuba zuwa gareka. ka zamu ga addu'a ce wacce kunshi girmamawa ga ubangiji tare da itirafin bawa to bawa yana itirafi yana yadda da cewa shi bawa ne na Allah kuma akwai haske bauta a kansa ta ubangiji shi ke zuwa mataki na biyu bayan yabo da jina da girmamawa ga Allah wannan shine hadisi na biyu a karfin isnadi bayan hadisin abu huraira wanda ya gabata wanda yana cikin sahihai sai wannan hadisin na ali wanda shi kuma imam muslim shi kadai ya fito shi banda bukhari bukhari bai fitar da hadisin ali ba amma sun yi tarayya wajen fitar da hadisin abu huraira saboda wannan shine na biyu a inganci shine na biyu a inganci wasu malamai suna ganin cewa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ne a sallar dare wato a kiyamun lailinsa yake faɗar wannan ba a sallar farilla ba a sallolin farilla ba kamar yadda albazar eh, bazar abubakar bazar a cikin musnad yake cewa inna mahtamalahu an ala salatin layl inna mahtamalahu an ala salatin layl malamai sun dauki wannan hadisi ne kan sallar dare wato a sallar dare suka dauke shi wannan shine abin da Imam Ahmad ibn Hanbal shi kuma ya tabbatar to ce eh haka abin yake kuma wannan shi aka aka samu daga daga abu dawud da wasu daga cikin malamai wanda suke cewa a abin nan abu dawud abu dawud ya ruwaito a cikin sunan dinsa ya ruwaito lafazin za kama fil maktuba idan ya tashi a sallar farilla haka wasu malamai suna ganin ba za a takaita wannan ba da sallar da sallar nafila kawai kamar yadda bazar yake cewa a hakan da farilla don suna cewa ya zo a wasu ruwayoyi akwai ruwaya a cikin sunan abi dawud da sunan ibn majah da wasu daga cikin littafin sunna wanda aka rawaito ta daga musa ibn uqba shi kuma daga ubaydullah ibn fadl daga abdurrahman ibn al daga ubaidullah ibn bi rafi daga ali ibn abi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan kama fi salatin maktuba cewa da isnadi ne sahihi babu abin da ya saba masa wato waye musa na ukba ta zo da cewa idan kama fi salatin wasu suna cewa wannan lafazin shafi amma babu dalilin da zai sa hukunta masa shiru domin ban ga abin da zai ce zai sa tabbatar masa da shi sosai abin da ya sa yawanci ba a cika yin wannan ba domin ba a san liman da tsawaita wa mamu da ranar liman zai yi wannan addu'a mai tsawo tsakanin kabbara harama da fara karatun ka to zai jawo mamu dogon lokaci to tana da tsawo shi ya sa aka fi fifita ruwayar subhanaka Allahumma wa wata تبارك اسمك وتعالى جدك ولا saboda غيرك سوى لديرا وهم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرك والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والبرد والثلج wannan gajera ce ita ma za ta iya yi wa a sallar farilla sabanin wannan tana da tsawo ya sa wasu malamai suka ce wannan ana ɗaukar ta ne a sallar dare a wayar abu dawud da ibnu majah wayar musa ibn ukba ta kuma tana nuna cewa ana fada a sallar farilla to ka mutum yana sallah shi kadai ba laifi dan ya fada a sallar farilla amma in yana limanci to kamata ya ya takaita akan waɗanda suke ba masu tsawo ba don kai ya tsawaita wa mamun da suke bin shi sallah za mu ga addu'a ce ko kuma tasbihi ne ko mu ce itirafi ne munajaci ce tsakanin bawa da ubangijinsa wanda ya kunshi kalmomi waɗanda suke masu girma kwarai da gaske wajjatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana min al mushrikin wajjatu wajhiya na fuskantar da fuskata to anan yana nufin ya ba da jikinsa gaba ɗaya. gaba ɗaya ya sadaukar da kansa duka an ambaci fuska domin ka ce ashrafu ma fil ma fuska ko ina tsada a jikin nan haya ya sa duka mutum ake fuska sai ke ƙoƙarin karewa kuma duk irin eh, abin da zai samu mutum na illa na aibi na kasa ba wanda ya kai muni kamar wanda zai samu fuska hannu kafa da sauransu duk za ka ga da sauki akan wanda zai samu fuska gaba ɗaya zai canza kamannin mutum zai canza sifarsa ya zama wani iri daban to shi yasa fuska ita ce mafi tsada a cikin mutum shi yasa ka ambace ta anan amma ana nufin mutum din ka cokan gaba daya kuma sannan ana nufin ikhlasi wato na mika fuska ta ma'ana na tsarkake addini na da aiki na gare ka ya Allah domin kai ne ka zagi halittar sanne da kasu wannan shi'ari ne wato wani take ne da yake nuna kamalar tauhidi yake nuna kamalar tauhidi shi yasa shi yasa annabi ibrahim alaihi salam bayan ya ya nuna wa mutanensa aibin ko laifin bauta ma wani abu ba Allah ba kamar taurari da suke bauta da rana da wata falamma ra'a sa ba zagatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين kaga ita wannan ibara ita ce ya faɗa da ƙarshe lokacin da ya ga rana ta fito tana haske ya ce to ga ubangiji na nan lokacin da ta kau ta gushe kala ya koma in ni bari in ma ta ko ya ce kai mutane na ni fa ba ni ba abin da kuke shirka da shi na yi bara'a da abin da suke hada Allah da shi ni wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi hanifa sai na fuskantar da fuska ta ka cukam da wanda ya halicci sammai da ƙasa hanifan ina mai karkacewa barna ina mai karkacewa shirka hanifan ay ma'ilan an shirki hanifan ay ma'ilan an shirki saboda haka ce wanda yayi wa ma ana mushriki fassara ce ta kalmar hanifan wa ma ana minal mushriki ba na cikin masu shirka wato ba ma cewa yi wa ma ushriku ba ba na shirka ko ba zan yi shirka ba cewa wa ma ana minal mushriki wannan ya fi isa matuƙa wajen kore shirka da kansa wato ba ma shi ba zai shirka ba ba ma ya tare da masu shirka su kansu su kansu ya ja layi tsakanin shi da su ballantana shi ya zama mai shirka bai ba yadda ya hada hanya da su ba bai yadda ya hada layi da su ba bai yadda ya hada kai da su ba ta yaya kuma zai zama shi daga cikin masu shirka cewa ma ana minal mushriki baya daga cikin masu shirka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin lalle sallata wa nusuki da yankana annusuk nusuk ana nufin akan yi ma yakan dauki ma'ana azzab wato yanka sannan zai dauki ma'anar annusuk al-ibada nusuk al-ibada ka ibada ta gaba daya bayan ya ambaci sallah ya ambaci ibada aka ware sallah da ambato sannan aka ambaci ibada a dunkule ware sallah da ambato don a nuna girmanta duk da kasancewar ta da cikin ibada amma aka ware ta aka ambace ta daga farko wanda shi da suke suke cewa ah, ah, aful am ala an kawo sallah a kibe wanda ita ba ibada ce sannan kuma aka ce wani suke da ibada ta daga nuna girman sallah a nuna fifikonta a kan nau'ukan ibadu da ake da su wanda ce lallai sallah ta wa da ibadata wa mahiyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata wa mahiyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata wato yana so a nan fahimci cewa dukkan rayuwar bawa gaba daya gaba daya na yin ta ne dan Allah saboda Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljannu ba sai dan su bauta mu wato gaba daya rayuwar bawa a cikin ibada yake yin ta saboda haka babu wani abin da za a ce wannan na Allah ne wannan kowa na Allah bane haza lillahi bi zalihim wa haza li shurakaina a duk ko menene na Allah ne saboda haka bawa ya ji cewa a dukkan yanayi da yake ciki cikin ibada yake sawa'un ibada ce wacce take ta sallah ko azumi ko ko ko ainihin sadaka ko wani abu irin wannan ko kuma abin da yake mubahati ne ubangiji ya halatta masa su ya yi kamar wato ainihin kasuwanci kamar mu'amala tsakanin sardan uwansa wannan dukkanin su ya fahimta cewa wani nau'i ne na ibada ga Allah domin a cikin su akwai hukunce hukuncen Allah akwai haƙƙin Allah da dole ya tsare su ya rika tuna wannan ko da kada ya dauka akwai wani bangare na rayuwarsa da Allah da baruwan Allah da shi da wannan kamar yadda za ka ji wasu suna maganar cewa wannan abu ba Allah a ce ko wannan abu ba addini a ce wannan abu ai ba addini ba ne wato kaga mutum yana batun sha'anin gudanar da mulki harkar siyasa harkar siyasa shine yadda za a gudanar da rayuwar al'umma a yi musu mulki to a ce kuma a ce wannan harka ba ba ba ruwan Allah ce ba ruwan addini ce daga wannan ba ba karamin kuskure shi ne ake kewa imaniyanci shi da wanda ake kira al'imaniya imaniya sai kula da ce akwai wani abu na Allah ko wani abu ba na Allah da amma lillahi lillahi wa ma li qaisar li qaisar ce abin da yake Allah a ba Allah na shi sauran kuma na sarki ne a bar masa kayansa